Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صلِّ صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa kuma na tafi da shirin nan na muryoyi masu saurare za mu kawo muku shirin nan na amsoshin tarbiyya daga nan sai shirin afirka a yau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 madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran. Ƙasashen Amurka da kuma Sin sun amince inganta ayyukan yaƙi da sauyin yanayi. an shiga rudani a libya gabanin taron kasa da kasa kan hukumar kasar gabanin zaben kasar na ranar 24 ga watan disamba majalisar dattawan najeriya ta amincewa shugaban kasar muhammadu buhari ya ciwo bashin dala biliyan 16 don zuga cikakkun labaran kasashen amurka da kuma sin sun fitar da sanarwar haɗin gwiwar glasgow kan haɓaka matakan yaƙi da sauyin yanayi a ci gaba da zama na 26 na taron bangarorin da suka sanya hannu kan yarjejeniyar sauyin yanayi ta majalisar ɗinkin duniya wato cop 26 a glasgow bangarorin biyu sun yi alkawarin ci gaba da yin aiki tare da dukkan sassa don karfafa aiwatar da yarjejeniyar paris sun kuma amince su kafa kungiyar aiki kan inganta matakan yaƙi da sauyin yanayi a shekarun 2020 don inganta haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu da kuma hanyoyin da za a bi majalisar ɗinkin duniya ta bakin babban sakatarenta antonio guterres ta yi maraba da matakin ƙasashen biyu game da inganta matakan yaƙi da sauyin yanayi a taron glasgow mr guterres ya wallafa a shafinsa na twitter cewa ina maraba da yarjejeniyar ta sin da kuma amurka wace suka cimma don yin aiki tare da nufin kara cimma burin da aka sanya a gaba bisa maudu'in climate action a cikin waɗannan gwamman shekaru yana mai cewa idan har ana buƙatar magance matsalar sauyin yanayi akwai buƙatar ƙasashen duniya su haɗa kai kuma wannan mataki ne mai mahimmanci a kuma lokacin da ya dace an shiga rudani a libya a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke shirin gudanar da taro kan makomar ƙasar kafin zaben ranar 24 ga watan disamba yayin da babban zaben ƙasar ke karatowa an samu saɓani tsakanin wasu ɓangarori na ƙasar. da suka hada da firaministan kasar abdulhamid daiba da wasu 'yan islama da kuma mayakan tripoli waɗanda suka ki amincewa da dokar zaben kasar khalid al-mashiri wanda shugaban majalisar koli mai bayar da shawara ga batun siyasar kasar libya ya yi kira ga masu kada ƙuri'a su ƙaurace wa zaɓukan ƙasar da ke tafi yana mai cewa za a koma 'yar gidan jiya ne wato yaƙi idan ba a gusa zaɓukan ƙasar ba almashiri ya yi kira ga masu kada kuri'a su ƙauracewa zabukan kasar da ke tafe har ila yau ya bayyana adawa da dokokin zaben da majalisar wakilan kasar ta gabatar yana mai bayyana su a matsayin abin kunya wasu bangarorin libyar dai na bukatar a gudanar da zaben raba gardama kan dokar zaben sama da masu kada kuri'a miliyan biyu da dugu takwas ne ake sa ran za su kada kuri'a domin zaben shugaban kasar a zaben na ranar 24 ga watan disamba amurka ta ce ba ta goyon bayan yunkurin haɗaɗɗiyar daular larabawa na karfafa alaƙar ta da ƙasar siriya wannan dai ya biyo bayan ziyarar da ministan harkokin wajen haɗaɗɗiyar daular larabawar ya kai a birnin damascus na siriya da yake sanar da hakan kakakin gwamnatin fadar white house ned price ya ce ziyarar ta sheikh abdullah bin zayed wani lamari ne da zai kara karfafawa bashar al-assad gwiwa alhali ba a kai ga samun mafita ba ta warware rikicin ƙasar ta siriya a ranar talata ne ministan harkokin wajen haɗaɗɗiyar daular larabawar ya kai wata ziyarar aiki a birnin damascus na kasar syria wacce ita ce irin ta farko a cikin shekaru goma a kasar ta syria yayin ziyarar tasa sheikh abdullah bin zayed ya gana da shugaba bashar al-assad da wasu manyan jami'an kasar ta syria bangarorin kuma sun tattauna kan batutuwan da dama da suka shafi kasashen biyu da kuma yadda za su karfafa alakar su ta bangarori da dama a cewar kamfanin dalancin labaran syria na sana haɗaɗiyar daular larabawa dai ta yanke alakarta da siriya ne a watan fabrairun shekarar 2012 bayan boron da ya rikide zuwa na neman sauyin gwamnati a siriya wanda ya jefa kasar cikin yaƙi to labaran duniyar na zo muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran majalisar dattawan najeriya ta amincewa shugaba muhammadu buhari ya ciwo bashin dala biliyan goma sha shida da dugu biyu majalisar ta amince da bukatar ciwo bashin ne da shugaba buhari ya gabatar mata a watan mayu majalisar ta amince ne da bukatar a zamanta na ranar laraba amincewar ta biyo bayan la'akarin da majalisar ta yi ne da rahoton kwamitinta a kan basussukan jikin gida da na waje ƙwararrun majalisar ɗinkin duniya sun fitar da wani sabon rahoto wanda a cikinsa suka yi tar da yadda yahudawa ke ci gaba da gallazawa falastinawa a yankunan da suka mamaye a cikin wannan shekara rahoton ya kuma soki gwamnatin isra'ila kan rashin tabaka komai wajen shawo kan hararen da ake wa falastinawan kamar da yarjejeniyar geneva ta tanada a cikin rahoton kwararrun sun bayyana cewa maimakon isra'ila ta ɗauki mataki na kawo karshen lamarin jami'an tsaron ta mai da martani ta hanyar ɗaukar matakan neman falastinawa su fice daga yankunansu hare-hare 410 yahudawa suka kai wa falastinawa a bana a cewar rahoton kwararrun wannan adadin ya karu idan aka kwatanta da bara inda aka samu hare-hare 358 sai kuma 335 a shekarar 2019 kuma farmakin da aka kai wa falastinawan a yankunan su da isra'ila ta mamaye na shafar iyalai ne da ke rayuwa a ƙauyuka da karkara da ke yamma da kogin jordan da isra'ila ke ci gaba da mamaya mu na majalisar ɗinkin duniya sun buƙaci ƙasashen duniya da su mataki kan wannan cin zarafi da isra'ila ke wa falastinawa to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan.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 ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ya jaddada wajabcin ɗage dukkanin takunkuman da aka kakaba kan ƙasarsa yana mai bayyana cewa ƙasar amurka ce babbar mai sakaci a halin da ake ciki saboda rashin amincewa da hanyoyin da suka dace wajen warware takaddamar da ake yi kan shirin ƙasar iran ta hanyar lumana sakamakon haka ministan harkokin wajen ƙasar iran ya jaddada cewar jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta taɓa mika wuya ga matsin lamba da barazana ba azantawar da ta hada ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdulilahiyon da takwaransa na kasar jamus heko joseph mas ta hanyar wayar tarho a wannan mako sun tattauna batutuwa da dama da suka hada da batun karfafa alaka tsakanin kasashensu da batun tattaunawan birnin biyana kan shirin iran na makamashin nukiliya game da harkokin da suke gudana a yankin gabas ta tsakiya ministan harkokin wajen kasar iran ya jaddada bukatar kara samun taimakekeniya a harkoki daban-daban tsakanin kasashen biyu tare da ƙara samun fahimtar juna yana mai jaddada buƙatar ƙarin samun fahimtar juna kan kan zaman tattaunawa da za a sake gudanarwa kan shirin iran na makamashin nukiliya a nan gaba a birnin biyana bayan fayyace cewa kasar amurka ita ce tushen bullar wata dambarwar siyasa kan batun shirin iran na makamashin nukiliya sakamakon ɗaukar matakin da ta yi na ficewa a yarjejeniyar da duniya ta cimma kan batun warware ta takaddamar shirin gami da kakaba takunkumai kan kasar iran sannan matakin da kasashen yammacin turai uku suka ɗauka na rashin cika alkawuran da suka ɗauka kan iran al'amuran da suka janyo rashin amincewa da juna tare da ɗaukan matakin mayar da martani amma janye tarin takunkuman zalunci da aka gaba kan ƙasar iran lamari ne da zai sanya kyautatuwan al'amura ta hanyar dawowa kan tubalin da aka gina tun farko na cimma yarjejeniyar warware ta takaddamar shirin ta hanyar lumana hakanan ministan harkokin wajen kasar ta iran ya kuma jaddada wajabcin nisantar fitar da bayanai ko maganganu da za su kara dagula al'amura a kokarin da ake yi na samun fahimtar juna tsakanin kasar iran da bangaren da take gudanar da zaman tattaunawa da shi yana mai fahimci cewa amfani da kalmar barazana da nuna karfi ba za su taba taimakawa wajen warware takaddamar da ake yi ba illa kara janyo kace na ce a kafofin watsa labarai a nashi bangaren ministan harkokin wajen kasar jamus heko joseph ya jaddada muhimmancin batun yaƙi da cutar corona da gudanar da taimakekeniya tsakanin ƙasashen biyu kan wannan batu kamar yadda heko joseph ya bayyana buƙatar ƙasar jamus ta gudanar da taimakekeniya da ƙasar iran yana mai jaddada fatarsa kan ƙarfafa alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu bayan marware matsalolin da suka rage a mahangar kowane ɓangare kamar yadda ministan harkokin wajen ƙasar jamus ya fayyace cewar ƙasar ƙasarsa ta fahimci dalilin ƙasar iran na rashin amincewa da buƙatar sake dawowa kan yarjejeniyar da aka cimma da ita kan shirinta na makamashin nukiliya ba tare da ɗage tarin takunkuman da aka kakaba mata ba amma jamus za ta yi iyaka ƙoƙarinta na ganin ta sanya amurka ta dawo cikin yarjejeniyar tare da yin watsi da matakan matsin lamba kan iran musamman kawar da takunkumai kanta da nufin ganin zaman tattaunawa kan shirin iran na makamashin nukiliya ya haifar da da mai ido kan batun tashe-tashen hankula da suka kunno kai a ƙasar iraki ministan harkokin wajen ƙasar iran ya jaddada matsayin iran na yin allah wadai da harin wuce gona da iri da aka kai kan mazaunin firaministan ƙasar iraki mustapha al-khadimi da ke birnin bagadaza fadar mulkin ƙasar ta iraki a ranar lahadin da ta gabata a nashi ɓangaren ministan harkokin wajen ƙasar jamus ya jaddada matsayin ƙasar iran na yin allah wadai da kaddamar da hari kan mazaunin firaministan ƙasar iraki iraki mustapha al-Hadimi tare da jaddada wajabcin goyon bayan shirin zaman lafiya da tsaro a ƙasar iraki kamar yadda ministan harkokin wajen ƙasar ta iran ya taɓo batun ci gaba da ake samu a ƙasar afghanistan yana mai jaddada wajabcin ƙara aikewa da taimakon jin kai zuwa ƙasar tare da samun ƙarin tallafi ga 'yan gudun hijiran afghanistan da suke zaune a ƙasar iran kimanin miliyan hudu da kuma kawo tallafin magungunan rigakafin cutar corona gare su kamar yadda jamhuriyar musulunci ta iran take shirye ta taimaka wa kasar jamus wajen aikewa da kayayyakin tallafi zuwa kasar afghanistan ta hanyoyin kan iyakarta da kasar har ila yau ministan harkokin wajen kasar iran ya jaddada wajabcin kara matsa kaimi wajen ɗage matakan zalunci da aka gaba kan kasar yemen na killace kasar tare da hana shigar da kayayyakin jin kan dan adam lamarin da kanta kasar jamus ta jaddada wajabcin ɗaukan wannan mataki na kawo ƙarshen killace kasar ta yemen a tattaunawan ɓangarorin biyu sun jaddada ƙara azumar samun kusanci da fahimtar juna kan harkokin da suka shafi yankin gabas ta tsakiya tare da warware saɓani da tashe-tashen hankula da suke ci gaba da kunno kai gami da tallafawa sabuwar gwamnatin ƙasar labanan da take fuskantar kalubale daga wasu bangarori musamman kasashen larabawan yankin jamhuriyar musulunci ta iran ta sha jaddada cewa dole ne kasar amurka da kasashen turai su ɗauki matakan gyara kurakuran da suka tabka da suka kai ga tunzura iran har ta ɗauki matakin rage yin aiki da yarjejeniyar nukiliya da aka cimma da ita gwamnatin iran tana mai jaddada cewa matakin da kasar amurka da tarayyar turai suka ɗauka shine dalilin da ya tunzura iran ɗaukan matakin rage yin aiki da ƙarin yarjejeniyar da aka cimma da ita a fagen shirinta na makamashin nukiliya saboda babu dalilin da zai sanya a buƙaci iran ta dakatar da martanin da ta ɗauka alhali yana ƙarƙashin doka mai lamba 36 ta yarjejeniyar nukiliya iran ta ƙara da cewa ƙasar amurka da ƙasashen tarayyar turai burtaniya jamus da faransa su ne dalilin da ya kai iran ga ɗaukar ɗaukan matakin rage yin aiki da yarjejeniyar makamashin nukiliya da aka cimma da ita tana mai fayyace cewar ƙasar amurka ta zaci bayan ficewarta daga yarjejeniyar iran za ta dakatar da ci gaba da yin aiki da karin yarjejeniyar da aka cimma da ita amma sai iran ta ci gaba da yin aiki da yarjejeniyar kuma abin bakin ciki sai ga tawagar ƙasashen yammacin turai ta ƙara tunzura iran sakamakon dakatar da duk wani nau'in kasuwanci da iran don haka kasar iran ta ɗauki matakin mayar da martani a bayan da joe biden ya ɗare kan karagar shugabancin ƙasar amurka sakataren harkokin wajen ƙasarsa anthony blinken ya yi furuci da cewa sun gindaya sharaɗi ga iran kan komawa kan dukkanin yarjejeniyar da aka cimma da ita kan shirinta na makamashin nukiliya domin ɗaukan matakin ɗage mata takunkuman da aka ƙaƙaba mata inda gwamnatin iran ta mayar da martani da cewa ɗaukan matakin ɗage tarin takunkumai da tsohuwar gwamnatin amurka ta ƙaƙaba kan ƙasar iran iran al'amari ne da ya shafi harkokin cikin gidan kasar amurka iran ba ta da ta cewa kansa idan kuma sabuwar gwamnatin amurka ta ɗauki matakin ci gaba da aiwatar da takunkuman to iran za ta ɗauki hakan a matsayin siyasar kuskure da gwamnatin joe biden ta bi sakamakon mummunar shawara gwamnatin iran ta kara da cewa kasar amurka ba ta da hurumin ginda sharaɗi kan kasar iran dangane da batun komawa kan yarjejeniyar da aka cimma da ita kan shirinta na makamashin nukiliya saboda iran ba ta ɗauki matakin rage irin haɗin kan da take bayarwa ba kan shirinta na makamashin nukiliya sai a matsayin mai da martani kan rashin cika alkawura daga bangaren amurka da ƙawayenta na ƙasashen yammacin turai don haka da zaran sun dawo kan tubalin yarjejeniyar to iran a shirye take ta koma yin aiki da dukkanin yarjejeniyoyin da aka cimma da ita ba tare da jinkiri ba a bangaren ƙasashen yammacin turai kuwa ministan harkokin wajen ƙasar iran amir hussein abdul ilahiyon ya bayyana bayyana cewa matakin ƙulla alaƙar kasuwanci da Iran yana ɗaya daga cikin alkawuran da ƙasashen yammacin Turai suka ɗauka wa Iran matukar ta amince da yarjejeniyar nukiliya da aka cimma da ita don haka a halin yanzu da ake tattauna batun sake komawa kan yarjejeniyar ya zame dole a jaddada batun alkawarin a zaman taron birnin Biyana a gefe guda kuma a tattaunawar da ta gudana tsakanin ministan harkokin wajen kasar iran amir hussein abdul ilahiyon da takwararsa ta kasar birtaniya elizabeth ross a wannan mako ya jaddada cewa mafi yawan yarjeniyoyin da aka cimma kan harkar kasuwanci tsakanin iran da tawagar kasashen yammacin turai bayan cimma yarjejeniyar makamashin nukiliya ba a kai ga fara aiwatar da su ba yana mai jaddada cewa bunƙasa harkar kasuwanci da harkokin kuɗaɗe suna buƙatar buƙatar ƙarin ƙoƙarin ƙasar birtaniya domin magance wasu matsalolin da suke fuskantar iran sakamakon bakar siyasar amurka hakanan ministan harkokin wajen ƙasar ta iran ya tunasar da takwararsa ta birtaniya tsohon bashin da iran take bin ƙasar ta tare da jaddada haƙƙin al'ummar iran kan samun waɗannan kuɗaɗe don haka ya buƙaci mahukuntan ƙasar ta kan ɗaukan matakin biyan basukan da suke kansu cikin hanzari dangane da tsaikon da aka samu wajen warware ta takaddamar shirin makamashin nukiliyar iran amir hussein ilahiyon ya ɗaura alhakin hakan kan ƙasar amurka yana mai bayyana cewa amurka ta ɗauki matakin yin shiru kan haƙƙin da ya ɗoru a kanta sai ƙoƙarin ɗora laifi kan ɓangaren da ake zalunta sakamakon haka ministan harkokin wajen kasar iran ya alakanta cimma nasarar zaman tattaunawan birnin biyana da batun ɗage tarin takunkuman da aka kakaba kan kasar iran da haka zai zaburar da kowane bangare komawa kan yin aiki da alkawuran da ya ɗauka a nata bangaren sakatariyar harkokin wajen kasar birtaniya elizabeth ross ta bayyana jin ta kan tsayar da lokacin komawa kan teburin tattaunawa tsakanin iran da tawagar bangarori biyar wato kasar amurka birtaniya faransa da jamus da kuma majalisar ɗinkin duniya tana mai jaddada burin ganin tawagar ƙasashen turai sun samar da fagen ci gaba a zaman tattaunawan masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka, barkan kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. shiri ne dai wanda bisa ga al'ada yakan baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne yake muku sallama a cikin shirin malami na farko bismillah assalamu alaikum warahmatullahi muryar gidan rediyon musulunci ta iran da farko sunana ɗaya mai kwamfuta mai yama local government kyrgyzstan ta nigeria to a yau zan ce inna lillahi wa inna raju na. ina miƙa jajina a madadin ni da sauran mutanen mayama local government kebis ta nigeria baki ɗaya bisa ga wannan matsalar da aka samu ta gobara a jihar maradi a jamhuriyar Nijar. da fatar waɗanda na rasu Allah Ubangiji ya ji kansu da rahama su kuma waɗanda ke asibiti Allah Ubangiji ya ba su lafiya da fatar Allah Ubangiji ya kawo mana doki Allah Ubangiji ya kare mana ƙasashenmu na Afirka baki ɗaya da ma duniya baki ɗaya ku tashi lafiya gidan rediyon musulunci na Iran suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kiristan Najeriya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sashen hausa na biyu ya hausa barkamu da waraka mai magana wuri a mutu jamhuriyar Eh yau ra'ina zai tafi ne da ko kuma ci zan mika jaje na da zuwa ga al'umma jihar maradi na ibtila'in da suka samu na gobara da kuma rubutawar ramin ginin zinari wanda aka samu asarar rayuka da dama to muna roƙon allah ya ji kansu allah ya sa sun huta allah kuma ya kiyaye ya sake faru faruwa irin wannan a gaba da kuma al'ummar jihar tilabiri musamman kwamitin bani bango su ma muna roƙon allah ta'ala wa'annan yan mu da yan ta'adda su kashe allah ya gafarta musu allah ya karbi uzurinsu allah kuma ya kiyaye mu sake faruwa irin wannan ibtila'i a nan gaba da fatan kuma al'umman nijar za mu koma ga allah mu ci gaba da roƙon allah allah ya ƙara kare mana ƙasar mu Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran. jamhuriyar musulunci da fatan kuna lafiya suna na lawa alhaji abbali agadas jamhuriyar niger to ra'ayina a yau zai tafi dangance da azuzuwan zana waɗanda ake yi a nan jamhuriyar niger gaskiya yana da kyau a ce jamhuriyar niger mun huce wannan bangaren saboda azuzuwan nan na zana ba ka san birni ba ka san ƙauye ba kusan ma ko ina yin su ake yi yana da kyau a ce ci gaba mu ma ya samu gare mu yadda za a daina yin azuzuwan zana daga wannan gobar da allah ya kawo a garin maradi kaga ta yi banna sosai ta kuma haddasa mutuwa mai yawa kun ba huce shekara ba bara ma an yi ta a birnin yamai to kaga yana da kyau a ce gwamnati ta tsaya ta nasu sannan ginonin simintin da ake yi masu ma suna buƙatar dubawa za ka ga gini ba zai huce shekara biyar ba sai gado ya tsatsage yana da kyau nan ma gwamnati ta tsaya ta kula ta kuma diba ayyukan da ake yi na gina azuzuwan na simintin ma ba wai na zanen ba ma har na simintin a kula eh, Allah ya kiyaye allah ya kara ba mu hankuri da ci gaba a cikin ƙasanmu da sauran ƙasashe makwabta Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci na Iran. Suna na Isa Musa wanda ake ce da shi Isa da daga nan ya ne babban birnin Nijar. da sai ce inna lillahi wa inna raji. raji'un wannan iftila'i da ya faru ga kasan mu ta Nijar. Ubangiji Allah ya ji kan musulmi na farko Ruta, kasa wajen gina zinariya garin ɗan Isa wanda suka rasa yan uwarsu muna musu ta'aziyya su kuma wanda suka tafi Allah ya ji kan musulmi. Bangaren Tilaberi ba ni bangu da yan ta'adda sun kama yan uwa musulmi kashin gilla su ma ubangiji allah ya ji kan musulmi da sojojinmu da sun kawo rasa rayuka wajen bangaren mali su ma allah ya ji kan musulmi Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH. Mai magana ni ne na kwasan Talba George Fortescue. Ina so ne amfani da wannan dama mai kira ga shugaban kasa Najeriya shugaban Muhammadu Buhari. A bisa kokarinsa da jajircewarsa na gina al'umma fadin Najeriya. A wannan lokaci ya yi kokari ya ba da umarnin a gina hanyar jirgin ƙasa daga Kano zuwa Azare Fortescue da Pass to Maiduguri. Sai gashi mun samu wani mummunan labari na cewa za a karkata hanyar jirgin ba zai biyo ta wannan birane guda uku ko hudu ba to muna kira ga shugaban kasa muhammadu buhari ya tsawata a biyo da hanyar jirgin kasa wajen da za a gina al'umma taimaki mutane daga karshe ina addu'a da fatan alheri allah taimaki shugaban kasa muhammadu buhari allah bashi nasara kan karga mulki daga mai sauraron kwasan talabijin fataskum daga arewa maso gabashin najeriya assalamu alaikum sashen hausa Gira radio iran mai magana mustapha muhammadu kadangare an asalin garin katagirin kantu jihar tawo jamhuriyar nijar ina mika sakon ta'aziyya ta ga daukacin al'ummar nijar baki daya musamman ma al'ummar garin birnin maradi allah shi ba ku hakuri uwayen ɗaliban da suka rasa 'ya'yansu 'ya'yan da suka riga mu gidan gaskiya allah ka sa kwanciya hutawa allah ka sa can musu nan mu kuma allah ka ba mu guzurin tar da su shugabannin nijar kuna da babban nauyi saman kanku allah ka yi gaggawa saka mu talakawa kasar ƙasar Nijar baki ɗaya bisa ga kawo nan wa'anga azzaluman magabata assalamu alaikum radio voh hausa ta hiran kuna tare da mai magana alkasum daga nan agada agadas jamhuriyar nijar a yau na shigo filin namu zani jajanta uwayen yara na eh, garin maradi bisa eh, iftila'in da ya fada yayansu tun gaskiya wannan abu da yake faruwa hidi mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma muna son hukumomi na eh, na jihar maradi su sa bincike wai tsaye me yake kawo wanga abu bayuwa a ce kalas ta kama har ta je ta yi irin wannan ba. ba tare da an samu masu ɗauki ba kenan komi za su sa su yi bincike su diba wai mene ne yake kawo wannan wannan abin ma tun farko wa ne yake kawo shi amma haka ba yiwa a ce eh, kullum a ce eh, kalasiloli suna konewa kuma na yara a cikin jamhuriyar Nijar amma da ai abin kwana biyu shi kenan an wuce shi kuma sai wani ya faru makamancin shi kenan kaga wannan abu ne yana son a diba shi yana son a diba ne shi yake kawo shi salamu alaikum radio voh kuna tare da mai magana alkasum daga nan agares tashi lahiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sashen Hausa ne BOH da ke Tahiran babban birni na Iran. Suna na Sanusi Madatai da Magaram Zandar. A yau idan har kun bani dama to ni kuwa zan yi amfani da wannan dama domin in miƙa sakon ta'aziyya ta zuwa ga al'umma ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar musamman ma in ji Almaradi bisa samun wani ibtila'i na konewar ɗalibai masu karatun firamare a can ta Tamradi. Fatan Allah Ubangiji ya ji kansa Allah ya sa sun huta dangi da abokanan arziki kuma da fatan Allah Ubangiji ya ba da ikon jure wannan rashi goma kiran mu ga gwamnatin kasar mu ta jamhuriyar Nijar a nan shine ya kamata a kawo ƙarshen makarantun zana duba da illar da suke kawo a kasar mu ta jamhuriyar Nijar a can baya an samu konewar ɗalibai a can babban birni na Yamai da baya bayan nan shine na jihar Maradi ya kamata gwamnati ta diba ta kawo ƙarshen waɗannan azuzuwa na zana da ake yi a kasar mu ta jamhuriyar Nijar ta fatan Allah ubangiji ya kare aukuwa kan nan gaba rediyo ta shirin ku tashi lafiya suna na ta yi daga nan jihar jihar da a jamhuriyar nijar na gode to masu saurare da wannan ne kuma zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin nake cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. da layin sai shirin mana gaba shirin nan na amsoshin tarbiyya. Amsoshin tarbiyya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da warhaka mu da sake saduwa a cikin shirin na ansoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ta fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu ci gaba da tambayoyin mu dangane da tarbiyya inda za mu fara da ayal qur'ani inda Allah ta'ala yake cewa Shi ne wanda ya aiko manzo cikin mutanen da ba a aiko masu da manzo ba daga gare su yana karanta musu ayinsa yana tsarkake su yana sanar da su littafi da hikima dukkanin wani gari da ya ginu sannan ya sami ci gaba cikin wannan zamani da muke ciki to dole ne ya kasance cikin ma'aikatun garin akwai ma'aikatar tarbiyya da koyarwa kuma ya zamo yana da kwalejin tarbiyya da koyarwa ko kuma dole ne ya kasance yana da littattafan tarbiyya da darasinsu a cikin makarantu kanana da kuma manya-manya a garin wato daga firamare har zuwa jami'o'i da ragowar makarantu saboda nasara da rabota na bil adam na tattare a cikin ilimi da tarbiyya haka al'amarin yake ci gaban duk wata al'umma na tattare da ilimi da tarbiyya ne addinin musulunci da yawa nan abubuwa guda biyu wato tarbiyya da kuma koyarwa asasi ne a cikin rayuwar dan adam shi kadai ne ko kuma a mu'amalarsa da ragowar mutane ayoyi da dama a cikin alkur'ani mai girma sun yi magana kan cewa manufar aiko da annabawa ita ce tarbiyya da kuma karantarwa ma'ana ya tsarkake su daga bautar wani Allah sannan ya sanar da su hanyar Allah don ko ayyukan da mutane ke yi don neman arzikin duniya akwai hukuncin Allah ta'ala a cikinsa wannan abubuwa biyu suna da matukar muhimmanci ta yadda suna tafiya tare a rayuwar ɗan adam wato tarbiyya da karantarwa kamar fika-fiki ne na tsuntsun da yake son tashi dole ne sai ya zamanto an yi amfani da su gaba ɗaya a lokaci guda wato fika-fiki guda biyu ne kawai zai sa tsuntsu ya tashi zuwa sama don haka idan mutum yana son samun kusanci ga Allah ta'ala dole ne ya zamanto ya sami tarbiyya da kuma ilimi sai dai menene bambancin tarbiyya da ilimi a wasu lokuta mutane suna ganin cewa kamar babu bambanci tsakanin ilimi da tarbiyya amma duk wanda ya shiga fagen karantarwa zai gano cewa ba kowane mai ilimi ne yake da tarbiyya ba amma banda aka sin haka wato duk wani mai tarbiyya yana da ilimi idan ba haka ba to batacce ne kawai yana ɗaukar kansa mai ilimi da tarbiyya dangane da wannan allah ta'ala yana faɗa a cikin alkur'ani mai girma inda yake cewa ka karanta musu labarin wanda muka bashi ayoyinmu sai ya sabule daga gare su sai shaidan ya bi shi sai ya kasance a cikin halaka cikin suratul araf aya ta 175 don haka ba koyaushe ne ilimi ke haɗuwa da tarbiyya ba amma tarbiyya a kullum yana tare da ilimi kamar yadda allah ta'ala yake cewa abin sani kawai masu tsoron Allah a cikin bayansa su ne malamai lalle Allah mabuwayi ne mai gafara daga wa'annan ayoyi biyu muna iya fahimtar cewa ba don tarbiyya ba duk ilimin mutum ba zai iya amfani da iliminsa ba kamar yadda ya dace sai in har yana da tarbiyya Gaskiya ne wasu masanan ba su da ilimin sanin Allah, amma suna da ilimin duniya. Wannan ilimin da suka samu za su yi takaitaccen amfani ne da su, ko kuma su yi amfani da shi wajen cutar da kansu da kuma al'umma. Amma cikakken amfani da ilimi shine tare da tarbiyya irin ta addinin musulunci. bari mu ga wani misali na ilimin fasahar nukiliya wa'anda kasashen yamma da wasu manya-manyan kasashen duniya suka gano wannan ilimin yana da faɗi sosai akwai amfani mai yawa cikinsa amma kuma a bangare guda kuma ana cutar da bil'adama da wannan ilimin wanda kuma shine yana shafe dangi yana ƙare dangi a duniya wato ana iya ƙarar dangi da su yana kashe kowa da kowa ya halaka bil'adama don haka wannan bangare na ilimi na rashin tarbiyyar da biladama bai da shi a wannan bangaren babu wani amfani da ke tattara da shi in banda halaka mutane a cikin 'yan mintoci da kuma sa'o'i amurka tana iya halka duniya na haso goma don yawan makaman nukiliya da ta tara banda haka kudaden da ake kashewa don adara wa'annan makamai suna da ɗimbin yawa ta yadda da za a kashe su wajen kawo ci gaba na bil'adama a duniya mu ɗauki misali rage talauci da yunwa da babu matalauci ko manyunwaci da zai rage a duniya wannan shine abin da ilimi babu tarbiyya ba sa kallon maslahar duniya da sauran mutane shi yasa wasu suke kiran irin wa'annan ilimi ba ilimi ba don abin da yake cutar da nau'in bil'adama ko ya halaka shi ba ilimi ba ne a wani bangare kuma addinin musulunci ya himmatu da tarbiyyar mutum daga tubalin gina al'umma na farko wato iyali iyali shine tubalin gina al'umma na farko wanda daga nan al'umma take ginuwa ta yi kyau sannan daga nan ne take ɓaci ta lalace don haka ne ake cewa tarbiyya tana farawa ne daga gida idan dukkan iyaye suka sami tarbiyya sannan suka tarbiyyantar da 'ya'yansu to al'umma za ta yi kyau don asasin tana da kyau wato tana da tarbiyya to sai dai kamar yadda muka sani a baya ba iyaye ne kadai suke ba da tarbiyya ba amma su ne asasinta iyaye suna fara tarbiyya ne suna kafa asasin tarbiyya ne al'umma ce za ta karasa tarbiyyan al'umman nan ta hada da makarantu da al'ummar da mutane suke rayuwa cikinta wannan gaba ɗaya suna da tasiri wajen tarbiyya da kuma ilimi a cikin al'umma To madalla masu sauraro yanzu kuma bari mu ci gaba da tambayarmu ta biyu wacce ita ce shin waye cancanci yi wa wani tarbiya wato waye mai tarbiya da farko mun karanta aya ta biyu a suratul juma'a wacce take cewa muhimman ayyukan annabawa shine tarbiyya da bada ilimi don haka muna iya cewa allah ta'ala wanda ya halicci mutane ya ɗauki nauyin tarbiyyantar da mutum da kansa ta hanyar aiko da annabawa don su yi wannan aikin da farko shine mahaliccin mutum don haka ya fi kowa saninsa don haka ne shi ya ɗauki nauyin tarbiyyansa wannan yana kama da wani kamfanin ƙera abubuwa ne idan ya kammala kera wannan abun yakan tattara shi a kawo shi kasuwa duk wanda ya sayi wannan abun zai nemi abin da ake kira manual ko takarda wacce za ta bayyana masa yadda zai amfani da wannan abin don haka allah ta'ala da ya yi mutum bai bar shi sakaka ba tare da shi ya aiko da annabawa don su nuna masa yadda zai sarrafa kansa yadda zai tafiyar da rayuwarsa a nan duniya wanda kuma shi ne rayuwar da ta dace da shi idan ya nemi yi wa rayuwar hawar kawara to zai lalata rayuwarsa kamar yadda idan mutum ya fi amfani da takardan yadda za a sarrafa abin da aka kera to haka mutum zai lalata kansa ko kuma ya cutar da kansa ko kuma maimakon abin ya zama mai amfani gare shi ya zama mai cutarwa don haka mai tarbiya na farko cikin duniya shine allah matsarkakin sarki hakika shine ubangijin talikai a cikin farkon suratul fatiha allah yana cewa godiya ta tabbatar ga allah ubangijin talikai ubangiji a nan yana nufi mai kula an ce wannan kalmar tareno ko rab wato ta zo cikin alkur'ani mai girma har sau 980 alkur'ani mai girma ya tattaro labaran mutanen farko da waɗanda suka zo bayansu sannan ya tattaro dukkanin abin da ke cikin littattafan sama da suka zo kafin shi musulunci kuma ya tattara dukkanin addinan ubangiji da suka gabata ko kuma mu ce shi addinin allah ɗaya ne amma addinin musulunci ya zama cikakken shari'a wanda ya kammala dukkanin shari'u wa'anda suka gabata har ila yau muna iya cewa alkur'ani mai girma ya tattara ilimin tarbiyya na al'ummu da suka gabata har da ƙari don a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa an aiko shi ne don ya cikita kyakkyawan ɗabi'u don haka Allah ta'ala bai bar mutum ya yi abin da ya ga dama a duniya ba don haka tun lokacin halittarsa a farkon zamani yana tare da shiryarsa wanda zai yi masa tarbiyya sannan wannan silsilan masu tarbiyya sun ci gaba har zuwa cikamakin annabawa muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan bayansa wannan aikin ya ci gaba ƙarƙashin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam su goma sha biyu sannan har zuwa ranar kiyama allah ta'ala ba zai bar mutum ya yi ta kansa ba dole ne yana tare da wa'anda za su shiryatar da shi zuwa tarbiyya da ilimi mai kyau da ilimi mai amfani a gare shi don haka allah ta'ala shi ne asalin mai tarbiyya amma tunda ba kai tsaye yake ba da tarbiyya ba a wani lokacin annabawa da manzanni a wasu lokutan kuma wasiyansu har ila a wasu lokutan kuma malamai magadan annabawa suke yin wannan aikin don haka hatta iyaye da kuma sauran masu tarbiyyar waɗanda suka hada da malamai na makarantu suna daga cikin masu tarbiyya a matsayin wakilan Allah ta'ala a wannan ɓangaren ne da fatan masu sauraro sun ji daɗin wannan shirin a nan kuma za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe shirin na afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na afirka a yau shirin da ke bibiyar lamuran da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta afirka Shirin a yau zai yada zango a jamhuriyar Nijar inda gobarar da ta yi ajalin yara 27 a wata makaranta da ke birnin Maradi a kudancin kasar ta jefa kasar cikin ɗimuwa tare da tado zafar muhawarar da aka shima ana yi ta irin rikon sakainar kashin da hukumomin wannan ƙasa kewa harkar ilimi duba da cewa ba karan farko ne da irin hakan ta taɓa faruwa ba. Hassan barka ne ke muku lalemar haban ashirin wanda zan jagoranta a wannan ranar. da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tomarilla a jamhuriyar Nijar kimanin ɗaliban makaranta 27 ne suka gamu da ajalinsu a wani iftila'in gobara da yawa kana a birnin Maraɗi a ranar Litinin ta gabata. Baya ga iyaye da kuma 'yan uwan waɗanda lamarin ya shafa, lamarin ya kuma bakantawa 'yan ƙasar rai sosai duba da cewa ba karan farko ne da irin hakan ta faru ba. don kuwa a watannin da suka gabata ma yara sama da ashirin suka rasa rayukansu a cikin irin wannan lamari a yamai babban birnin kasar an yi tsammanin wannan zai zamo darasi ga hukumomin kasar sai dai kashi ba yadda aka yi tsammanin ba inda tuni bangarorin al'umma a kasar suka yi ta tofa albarkacin bakin su kan lamarin da farko dai bari mu shi ta bakin wasu daga cikin waɗanda lamarin ya shafi 'ya'yansu. wallahi wannan abu baya da kyau sai dai kawai ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda yaran da suke da sauran numfashin ma in ka gansu ma dai abu ne sai a hankali wallahi diyar mutum zai misaltawa saboda Allah ya wuce haka akwai yaro dan magaji na kuma akwai dan amini na kaga dan wani aboki na na jashi na je na gwada masa yaron gaskiya yaron bai ma dibuwa tunda shi kanshi uban sai da ya raka kiran sunan yaron da kyar yaron ya amsa kai uban bai gane yaron shi ba sai da ya raka kiran wani kai ne nan ya ce baba sannan ya gane shi sai dai addu'a kawai gaskiya hukumomi sun ɗauki mataki kan wannan kalasoshi na zana ta musamman abu ga yara muna bakin ciki da wanga abu da ya faru mun yi imani da Allah ne ya kama ɗaya mu da shikokin mu wanga abu Allah ya shi kansu Allah ya kara mu hakuri da dangana bayan aukuwar lamarin gwamnatin kasar yayin wani taron majalisar ministocin ta ta shirya da kudurinta na haramta amfani da azuzuwan zana a duk faɗin kasar gwamnatin ta kuma sake nana ta hakan a ziyarar tawagarta ta kai a jihar ta maradi zai dai a ce muku a ɗau haƙuri allah ne ya aiko wannan kuma kan makarantu yara neman karatu ne suka yi allah ya kawo wannan abin to shugaban ƙasa ya ɗau mataki na makarantu na 'yan yara da su kankana ne aka ce ka karasa yaro karami cikin class pilot shugaban ƙasa ya ɗauki niyya a samu a yi construction wanda za su ramplasansu. amma wannan da kaɗan-kaɗan ake ta yi duka wannan abubuwan yanzu za nazari bisa kansu mu ƙaƙa za a yi a ciwo kansu bayyana wannan ƙudiri ke da wuya sai ɓangarorin jama'a suka fara tofa albarkacin bakin su ga kuma abin da malam farsata magaji magatakarda na ƙungiyar malaman Ƙananan makarantun boko ta sina celebration jihar ta maladi ke cewa a hira da wakilin mu na maladi abdulhadi musa abu ne sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un diyanmu Allah masa wa'adi kuma saura sun ji ciwo cikin wannan hatsari sai dai mu ce Allah sa sun huta mu kuma Allah ba mu hakuri tare da uwayensu duka da duka al'ummar ƙasar Nijar saboda abun kowa ya taba shi an samu wannan ne ibtila'i yare 27 sun rasa rayukansu wasu na can likita kwakwanci a taron muhawara na majalisar ministoci shugaban ƙasa ya ɗauki matakin cewa ba za a sake sa yare ƙanana ba musamman 'yan jardin damfan cikin azuzuwa na zana ya kuka ji da wannan mataki da shugaban ƙasa ya ɗauka lalle hakika kamar yadda kuka faɗi ne da aka yi zaman ministoci ƙarƙashin shugaban ƙasa wannan doka an ce an ɗauke ta nan gaba ka a ƙarasa yara na ƙanƙana cikin kilaskin eh, ta zana. To, mu mun aza da aka hudo wannan doka ai ya kamata gwamnati ta huto ta bamu bayani wani irin matakai ne ya ɗauka. yaran na a yanzu gida ne za su tsaya ko ko gwamnati yana da dabara wadda zai huto a nan cikin satin ga guda a ce duka a faɗin ƙasar Nijar an samu an wa yaran nan kilas ta dindin dindin wadda wadda za ta kare su da irin ga gobara ne mu tambayar mu ya kamata mu a ce kenan gwamnati ya fito ya ce to tunda ga abin da yake afkuwa ko ga kuɗi ko na keɓe ko ga kilasuwasuwa irin yadda ya kamata a yi su don aikatan kara wanga tashin hankali da yake zawa to sai dai ba mu shi wannan ba amma a yanzu mun kashe kunnuwanmu za mu shi nan da 'yan kwanaki wani irin dabara ce gwamnati shi wani irin salo ne zai fito da shi dangance da wannan cewa da eh, eh, yara 'yan kankana ka a karasa su me yake suna cikin kilasusuwan zana sanin kowa ne yau ko birni ko daji kilasusuwan zana ko ina fartak su ne ake yi yau za ka je cikin lakwal inda adda akwai klas sittin. kaji an ce class wajen arba'in ta zana ce za a yi ta to ina za a iya shiga da wannan abu. a matsayin ku na masana ilimin boko a ganin ku ana iya magance wannan matsalar ta kalasusun zana. tabbat gwamnati tumbin giwa ne gwamnati yau in ya ɗauki ƙudiri ya yi rantsuwa da ba a ƙara shiga cikin kilaskin zana wallahi za a shiga tun da shi yake da yana iyawa tun da shi yake da biltimanin kuɗi yau in ya ga dama ya ce tabbat ba a ƙara san ganin kara wallahi karan nan a masa aiki da su kenan mu abin da yake ɗarme mana da kai tambaya me yasa wai ba a yin wannan abu tunda wanga al'amari da ya faru maraɗi an yi shi a yamai kun ga yanda yara bayan Allah kankana yanda wuta ta ci su abin ga ya zuwa afko a maraɗi bin ma fatan shi ya sake afko a wani guri shi kuwa malam masani ibrahim a tattaunawar da wakilin mu na maraɗi abdulhadi musa ya yi da shi nuna jin takaicinsa ya yi da lamarin musamman yadda ɗaliban ƙananan yara da suka samu munanan raunuka sanadin gobarar aka kasa a kai su asibitin kwararro na jihar. To shi toyewa yaran ga na yi bakin ciki bakin ciki mai yawa. Ina cewa Nijar ƙasa ce wadda ba ta yi kama da ƙasa ba. Dalili na farko da wuta ta kama sai da ta kashe ta toya yara ba a samu agajin 'yan kwana-kwana ba. Ina unhwanin 'yan kwana-kwana gari da ba su ita kullum sai in ta ƙara ɓanna su tahu. Na biyu waɗanda suka toye Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama su an kila babansu mu dawo bisa yaran da suka kone rayu masu ciwo a asibitin maradi nan ne na kuka na zo da hawaye saboda halin da suke ciki in ka je ɗakin da suke ciki ni akwai ɗan yan uwata da Allah ya hore mini yau da sai na ɗauke shi na kai shi hospital da reference in ka je ɗakin da suke babu sanyi ta duniya duk wanda huta ta toyi abinda za a mai a mai dan gata na wara a shi ɗaki mai sanyi bayan haka ba su cikin ɗaki mai sanyi kuma shi ba a kai su hospital da reference ai ta gwamnati ce gwamnati ba ta ɗauka sharshi abin yaushe ƙasa ke sa a ba bata amanan yara su yara su halaka su ƙone suna can mace a asibiti a ƙi kai su wurin da ya kamata a masa magani nagartacce in ka je ɗakin sai kai da ke lahaya wata ka baka zama saboda zahi za yi zuwa amma mutum ya ƙone kuma cikin zahi ina wani irin imani ne ke ga shugabannin mutanen mu wani irin imani ne ke ga shugabannin mu ba za su iya kula da wa'an gayar su wai baya ba mun wa'anda suka mutu ma an ƙare to masu ran ba da za a tsira da su in aka bar su kiwon halin da yawa da su ma mutuwa za su wai ƙasa ba ta yi ga kotu turai ta hidda wa'an gayar ga dai likita nan maraɗi kusa gwamnati ta gwamnati ce mallakin da ce in ta ce a ɗauki wannan ranka a ɗauki su ta ɗauki fursa an share za a yi amma sai shiriri ta sai wani abu na banza ka ana ta yi korona su sha mutane kai korona gaban ne matsala wadda ta ce yara. jiya conseil de ministre shugaban kasa ya ba da izinin cewa a dakatar da azuzuwa na zana ya kaji da wannan. eh mataki ne mai kyau suka ɗauka a bar azuzuwa na zana dama ai ba dole bane sai an zana san kai ne ko kuɗin da gwamnati ta bari ana an sanar kojes ai suna iya duk shekara a gina aji ko guda ne ko a tada birgi ya kai tsawon aji a bar saman a samu eh, zanen a sa sama ba da sa tol amma saboda san ran kan su malaman makarantar kowa kowace kowane darakta soke a shukurin ko ya gyara gidan shi ya gyara rayuwar shi eh, ba cikin haka nan sun yi bayanin cewa waɗansu daga cikin uwayen yaran sun ce muddin dai akwai azuzuwan zana ba za su ƙara kai ɗiyansu makaranta ba me kake gani a kai eh, gaskiya ban su ba tunda gashi ɗiyan mutane na halaka gwamnati ba ta da ko uhu dan mene ko uhu gwamnati nuna wanda ke asibiti gari su magana gwamnati ko uhu ai sai ta ɗauka a kansu hospital de reference inda ɗakunan suna da sahi suna da wurin kula da mara lafiya ta ki ɗoka su ta kyale su kenan in ka ɗoka gwamnati wannan abun in ta ce ta damu wasu ministoci zama banza ce suka tunda masu ran ba a da a cece su ai mata ci an kyale su ba ku ta masu ran da suka yi saura ko ko lissafin gawakin ne ko suke so a yi kaji babban lahin gwamnati. to ko su kungiyoyin farar hula ya suke kallon wannan lamari ga dai abin da malam abdu neto dan kungiyar farar hula a jihar ta ya shaida wa wakilin mu abdullahi musa wannan sai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk wanda ya ji wanga labari kuma da wanda ya gani wanga abu ya tada hankalin jama'a mun yi zaton wanga abu ya zama darasi ga gwamnati amma sai muka ga ashe da saura saboda an yi irin wanga ya mai wanda har yaro kusan 21 suka rabu da duniya mun aza daga wannan ba za a ƙara yin wani ba saboda gwamnati ta yi alkawali amma kash sai muka ga kuma yanzu ta maido abin baya ta maido abin baya saboda abubuwan da muka yi gudu wanda muke gudun kasa abu kusan abu kuma sun ƙara abkuwa yanzu gwamnati ta ɗauki niyya ta ce ka a ƙara sa yara cikin aji na kara to in ta ce haka nan duk inda ke da karan ta tashi ginin ne yanzu yanzu koko koma gida za su yi su zamna koko gindin itace za su zuwa su zamna tunda babu wasu dakuna. mi gwamnati take ni ta shirya mu abin in ta shirya mu abin mu haka muke so in kuma tana da shi ta ki tun can to me yasa ta yi haka sai da mai abkuwa ta abku a ganin ku gwamnati tana iya dakatar da ajujuwan kara a cikin makarantun boko na ƙasa ya ai gwamnati in ta yi niyya abin da ya haka nan tana iya ai ba dan babu halin yi bane wannan sashen ne na makaranta aka ki a zo a yi ma wannan aikin mu da muka yi boko lokacin na ai babu kara ga su ɗakuna ne ƙerari na kwarai har da wurin zama na kirki kuma duk kowane dan makaranta da wurin zaman shi lahiyayye me yasa yanzu ba a yin haka nan in can muna da yan kuɗi kaɗan can bidijan bai da yawa yanzu bidijan mu yana da yawa don mi ba a sa komi na wajen ilimi saboda nan ne ƙasar mu take ehituwa in ka diba sai ga wajen ilimi nan ne ake ba da yan kuɗi kaɗan dabi kenan wasu daga cikin uwayen yaran jiya gaban gwamnati sun nuna cewa ba za su sake kai ɗiyansu in dai makarantun zana ne ba mi za ku ci akan wannan alama. eh wannan duk kowane uba in ya ga haka nan sai ya daga magani. amma mu sai mu ba su hakuri mu ce su yi hakuri a ba da ilimin su yi hakuri su kai yara su koyi ilimi amma ita gwamnati muna kira gare ta ta yi hanzarta ta yi maza maza ta yi ɗakuna waɗanda suka dace kuma har yanzu ina ƙara kira ga mushanni da uwayen 'yan makaranta wannan kuɗi da ake ci a bada na kojas su zanki amfani ga ginawa an ce za a taimaka ma gwamnati to in aka tsaya aka yi lissahi kamar makaranta mai yaro dubu an kai jikka jikka ko an kai jikka biyu in aka diba sau dubu nawa kenan to waɗannan kuɗaɗen ko da ba a yi kalas ba wadda za ta yi ko nan da nan ko to a fara ta wata shekara in ta zuwa a ida ta sai mu fasa karan to shine muke san mutane su dibi ta hanya wannan saboda mun san irin hanyoyin da suka zan kibi da waɗannan kuɗi na kojes ba mu san mu koma bisa gare su muna son a ci gaba amma in za a ci gaba a yi abu na daidai abu abu wanda ya dace to masu saurare da hakan ne kuma shirin na yau ya kawo ƙarshe sai kuma wani jikon idan Allah ya kai kafin nan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya kammala musamman wakilinmu na maradi abdulhadi Musa a nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. da wannan zamu karkare sai idan Allah ya kai mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin amurin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya